wani ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ina da dabba amma ina tausaya mata annabi ya ce ashata in rahimta ha rahimakallah dabban nan akuyan nan da zaka tausaya wa kai ma Allah zai tausaya maka to ina ga wanda shi kuma zai tsare matansa a gida ba ci ba sha ya fita ya bar su ba abincin rana ba na safe ba na rana ba wani kyakkyawan tanadi da ya musu ya ce kowa ya ji da kansa me yasa ka auro su ka kawo su ko mutum ya haifi 'ya'ya ya ji ba zai iya rike su ba saboda haka ya kwashe su ya watsa su titi ya ce su je can su yi bara ai su samu albarkar bara ina za a samu albarka a cikin bara bara din nan musulunci ya yaƙe ta larura ce take sawa a yi bara amma ba haka nan ana zaune lafiya ba ana zaune lafiya bara masifa ce bala'i ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazalu almas'alatu bi ahadikum hatta ya'ti yawm alqiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahm dayan ku ba zai daina bara ba sai ranar gobe kiyama ya zo fuskar sa ba tsokan nama duk mutuncinsa da ya zubar a nan tsokan nama fuskar sa yake zubarwa san mutunci a fuska yake to wannan mutuncin ne yake zubarwa zai zo a ranar gobe kiyama fuskar sa kwarangwal kamar dodo to kaga wannan wa'idi ne narko ne da yake nuna cewa abin nan ashe ba mai kyau bane to kuma ya za a yi a kakaba wannan abin a hada shi da addini a nuna cewa kuma addini ne ya ce a yi haka in kai ma a ce ai Allah cewa amma sa'ila fala tanhar amma ba za a ce maka kuma la yas'aluna nasa ilhafa ba to sai ka hada biyu amma sai ka ce wa amma sa'ila Allah ya ce wa amma sa'ila fala tanhar ji ina bi bi ba'atin mujjatin ma suna kama hujjar to kaga ana ta kama kame a kamo wannan a kamo wannan a ce na katu sali, abin nan na katu salihu ne wai almajirai da suke bara na katu salihu ne saboda haka wala tamassuha bisu hadhihi naqatullahi lakum aya fala tamassuha bisu fa ya'khudhukum adhabun alim naƙar Allah da take mu'ujiza albajiri ai ba mu'ujiza ba ne ko mu'ujiza ne ta salihu mu'ujiza ce wanda laha shirbun wala ku shirbun yau bin ma'alu Allah ya ware mata rana aka ce ku bari ta zo a rana ita ta sharuwa ko kuma gobe ku zo ku sha Allah ne ya wannan sai kuma ka ɗauka ka ce wanda yana nuna cewa a bar yara ba tarbiya ba kula a zo a karanta qur'ani amma kada a sa wato kada a kaskanta shi mai karatun qur'ani a kula da shi a ba shi ci da sha yadda ake ba kowa yadda dan kowa yake fitowa face face ya tafi boko shi ma a yi sa shi face face a yi masa wanka ya tafi makaranta ya karatun qur'ani wannan shine darajar qur'anin amma a kyale shi mai karatun qur'ani cikin datti cikin kwata yana yawo cikin ƙura yana cewa a san masa a san masa ana kyararsa ana korarsa kuma a ce an girmama alƙur'ani ana ba girmama alkur'ani ba saboda ka dole ne mu gyara ba za mu jira cewa sai wai gwamnati ta shi ba wata gwamnati za ta gyara mu za mu gyara wacce gwamnati ce ta san martaba alkur'ani ba mu ba mu muka san martaba alkur'ani saboda ka mu za mu gyara Allah ya baka 'ya'ya kana so su yi karatun Qur'ani yanzu hanyoyin karanta Qur'ani da haddace sun yawaita tafizin alqur'ani sai ga kofar gidanka an bude tafizi mu ga yara sun haddace duk duniya ana da tafizun Qur'ani amma sai mu muke da bara daga mu sai yan mauritaniya su suka zo suka koya mana to watakila ma su abin ya yi sauki amma mu abin kullun ƙara haɓaka shi ake hatta shigowar gwamnati ta ce za ta yi makarantun abin nan ƙara ɗaurewa abin gindi ne wato saboda ku ƙara tuttulo yayanku daga baya ta zame hannunta kuma shine kawai abin da ake nufi saboda haka sai a yi hattara mu ya kamata mu kula da wannan mu ciyar da 'ya'yanmu mu taimaka wa su masu karantar da su alkur'ani yadda za su tsaya su karantar da su saboda haka musulunci ya kula da haƙƙin kowa ba wanda aka shiga haƙƙinsa haddabba annabi sallallahu alaihi ya ce a ciyar da ita hatta dabba kada a riƙe ta ba a ciyar da ita ba a ciyar da ita to bare kuma 'ya'yan da ka haifa to shine ubangiji yake cewa wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi anfus inna rabbakum la ra'ufur rahim ubangiji ya rufe wannan da da ainihin nusarwa zuwa ga rahmar ubangiji cewa ubangi lalle ubangijin ku bai tausayi ne kuma mai jin kai